Ƙungiyar limamin addinin musulunci na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Sidimuk a dunkule, ta kira duk limamanta a babban birnin ƙasar Yawunde domin gudanar da addu'an zaman lafiya. Kasancewar irin matsalar da yake nema wa ƙasar ta jamhuriyar Kamaru musamman ma ta ɓangaren jihar Arewa mai nisa an da maharan Boko Haram suke aikata aika-aika sai kuma 'yan awaren ƙasar an da suke neman dara ƙasar gida biyu. Kana ta gabashin ƙasar kuma 'yan tawayen ƙasar Bangine suke kwarewa cikin ƙasar. Dr. Musa Umaru shi shine shugaban limaman ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya yi mana bayani kan irin manufofinsu. Eh, dalilin na farko mun lura akwai 'yan rashin jituwa da masifan da yake yawan a kamaru yau tsakanin shekara uku nan maganan boko haram maganan ɗin central africa da suke shashin estin kamaru a shanin yan anglophone ya taso muna gani cewa abin na da ci gaba wani abin da mutum yake akwai abin da mutum yake iya warwarewa wani kuma sai ya bar ma Allah watakila jarrabawa ne da wajen Allah isa muka haɗa limaman kamaru duka aka yi addu'a dalilin kenan a dulla limaman kamaru ne kowane jiha sun zo eh, ba za a ce wa'ansu ba ne eh, zaman lafiya kuma a yi rayuwa tare ba ba wani muskila domin duk 'yan ƙasa ɗaya ne kuma a tafiyan da ake nan masifa ba wanda ya sai fata masifa ya faru a gidansa. Wa'yansu mutanen da muke gani suna kaura suna dawa a wani waje ai su ma suna da kasa su ma suna da wani matsayi a kasan su masifa ne ke kawo haka shi sa ake addu'a kan eh, masifan ya zo man kuma wanda ya same su Allah ya sauka musu alarama Sheikh Malam Ahijo Ali Situ shine babban limamin birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar Kamaru Duwala shi ma ga abin da ya ce Malam Awal ina mai farin cikin sanar da kai cewa wato wannan taron ainihin wato kungiyar namu kamar yadda ake kiranta wato kungiya ce wanda suke haɗa kan limaman da kuma wato manya waɗanda suke ba da ra'ayi ko shawara na kasan kamaru gabaki ɗaya shijibi conseil de d'imam et dignitaire musulman to wanda yake babban jagora kuma shine wato dr musa wanda karkashin shi ne wato ya kira wannan taro saboda irin bala'i da fitintini da kasan kamaru take ciki a yanzu haka musamman ta sani irin gata fito na fito da ake yi a can sashin wato kudu na kasan kamaru tsakanin masu ingilishi da kuma masu yaren Faransa. To wannan shi da ake so cewa muka yi addu'a domin mu samu zaman lafiya a ƙasar namu. Wannan shi ne ainihin makasudin wannan taron da aka gabatar yau a nan birnin su tarayyar ƙasar Kamaru Yaounde. E, to a gaskiya kamar yadda muka saba yi a kullum wato mu ba makami muke da shi ba. mu kuma ainihin wato malamai kamar dillalan zaman lafiya ne. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.